Allah ya ce wa inda ne irin nashi suka yi da ba su ga wata mace nan da shi a aqidar sa yaqinin sa wato ka sa ƙi ne to ka daina ibada ba komai akan kanka kuma ga kuma abinda Abu Ali wafa yake cewa yake wa ba'dal fana billahi kun kaifa ma tasha fa muka la jahlun wa fi'luka la wizru yace wa ba'da fana billahi kun kaifa tasha in ka riga ka yi fana'i a cikin lamarin ubangiji to daga nan ka aikata duk abin da kaga dama fa in muka la jahalun duk abin da ka faɗa ba jahilci bane ba duk ilimin da ka kawo ba jahilci bane ba ilimi ne wa fi iluka la wizru duk aikin da kai ba laifi bane ba in dai ka kai matsayin fana'i to magana ta riga ta kare ya aikata duk abin da ga dama babu komai a kanka to wannan shi abin da Abu Ali Abu Ali al-Wafa yake faɗa kenan yace fa ilmuka la min la fa ilmuka la jahlun wa wizruka wa fi'luka la wizru duk abin da ka aikata babu wani laifin komai a kanka to wannan shine sirrin da yasa suke son su tabbatar da ilimin batini dan in aka rufe shi sai shari'a babu yanda za a kaga kehi ya aika kehi ya aika sabo fi jale yanzu kaga ai kehinan suna barna ana ji ana gani kuma ana daure musu jini. da wanda zai zalunci da wanda zai damfara duk suna ji suna gani ana gani kare saboda sun wa mabiyan su cewa akwai ilimin batini kai yanzu a zahiri da kai baka yi wusuli ba ko baka yi fana'i ba shi yasa da kake ganin cewa fi ne amma abin da aka yi an hakika ba wani laifi ba ne ba to shi sa suke sun su tabbatar da wannan ilimi na zahiri ko na batini na batini na saboda su samu shiga abin da suke matakiya ta gaba ma'al marasa na ukra wato in mu da kadiriya a wani karan ne karo na biyu mu da kadiriyya a karo na biyu wannan babi ban rubuta komai a kansa ba saboda turowar zan yi daga littafi kai tsaye ta kan kawai rubuta a cikin farar takarda ta amma maganar a littafi za mu karanta kai tsaye akwai littafi na kadiriyya da suke kira tafrihul khatir tafrihul khatir في مناكب تاج الأولياء وبرهان الأسياء الشيخ عبد القادر الجيلاني هو الكيلاني سونا littafin كنا فإذا idan ka duba cikin wannan littafi a shafi suka kawo wata kissa da ke nuna cewa ma laifi ne ka ambaci sunan shehu kadir in baka da alwala eh abin da suke cewa المنقبة الرابعة في هلاك من ذكر اسمه بغير طهارة matsayi na wani da yake da shi halaka ne mutum ya ambaci sunansa ba tare da tsahara ba amma sun ma'ufi an huwa amma daga baya an yafe wannan daga baya bari ku da ke sassin abin da ya faru shi ne wai wata rana shi shi abdulkadir ya kashe kansa suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da duk aka ambaci sunan sai abdul qadir sai a ce wato mutum ya halaka sai kakansa annabi sai ce utruk hadhihi alhala wa sayaji'u zamanun yadhkuruna isma allahi wa bi ghairi adabin wa hurma ya kamata ka hakura kai ma dan gaba lalacewar mutane za su zo su ambaci sunan Allah da sunana ma ni annabi ba tare da sun girmama sunan ba to kai ma sai ka hakura da naka saboda kana halakan mutane da yawa to fatarka ha rahmatan lil umma daga nan sai ya Abdul Qadir sai ce to da ya ce ya ce kowa ya iya ambata sunansa ba ba alwala ba komai wai rahmatul lil umma wannan ya haka ne dan jin tausayin al'umma wato ba ma Allah ne ya tabbaci ne ya da kansa yace daga yau ba komai sai shafi na 23 shafi na 23 ga abin da suke cewa fi najati fasikin bi jawabihi jawabihi لأن بجواره بعبد القادر في wane ke da له wai akwai wani fasiki da munkar da nake suka masa suka za su shi a cikin kabari sai ne ma'azin shi Abdul Qadir ga abin yadda ya faru yurwa annahu kana fi zaman na gausu rajulun fasikun musirrun ala zunubi. a lokacin gausi an ruwaito cewa akwai wani mutum fasiki mai ci gaba kan ayyukan sabo walakin tamakkanat mahabbatul gausi fi qalbihi al-mahjubi sai dai shi wannan mutumin soyayyar gausi ta tabbata cikin zuciyarsa duk da safan da yake to amma dai ya samu da kai na son gauki falamma wuce da faluhu lokacin da ya mutu sai aka kai aka binne shi fa ja'ahu munkarun wa nakirun wa sa'alahu ma rabbuka sai munkar da nakir suka zo suka tambaye shi wane ne ubangijinka an gane ko wa man nabiyuka wane ne annabinka wa ma dinuka wa menene addininka fa ajabahu ma fi kulli su'alin cikin dukkan wannan tambayar da suka masa sai ya ansa musu da cewa Abdul Qadir da ce man rabbuka ce Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir ma dinu dinuka ce Abdul Qadir min ar-rabb al الكبير sai ga wani sako na musamman na gaggawa ya zo daga wajen ubangiji mai kudura yace ya munkaru wa nakiru in kana al abdu min al-fasiqina lakinnahu fi mahabbati wa habubi as-sayyid abdul qadir min as-sadiqina yace in wannan bawan yana cikin fasikai to amma dangane da soyayya da yake wa shi Abdul Qadir soyayya ce ta gaskiya fa bi ajlihi saboda haka dan saboda shi Abdul Qadir din nan gafartu lahu nan gafarta masa fa wasa'tu qabrahu bi mahabbati na yalwanta masa sa saboda soyayya da yake wa shi Abdul Qadir wa husn bi fihi saboda kyan kudurin sa da da lamarin shi Abdul Qadir sun su dan Allah ka jira waɗannan al'amura ta fi na 37 wanda a kansa za mu tsaya kafin mu shiga wani abin talatin da bakwai ga abin da suke cewa almarkabatu wasu da suna, matsayi na talatin da shida fi taqlis imra'atin min muridihi fi tarwisi fasikin fajir wai akwai wata mace wadda take tana cikin muridan shi abdul qadir sai wani mutum fasiki ko aikata alfasha da ita to shine shi abdul ya kai masa agali, ga yadda kisa take zakaru anna imra'atan hasana asarat muridatan bi ne akwai wata mace kyakkyawa wani muridiya ce dangane da shehu Abdul Qadir wa kana ya shiku harajulun fasiqun wato akwai wani mutum fasiki da yake tsabar santa qabla intisabiha ila hadrat al kafin wato ta kai kafin da santa shiga dariƙar kadiriyya kenan da san yana santa farad bi hajatin da ila zari jabal wannan mutum sai ga wannan baiwar Allah bai san ba yanzu ta riga ta shiga wato tsarikan kadiriyya sai ganta ta je wata bukatan ta a wani kogon dutse fa alima zalika rajul fasiqu bi rawahi ha'il al ya san cewa ta tafi wannan kogon dutse faraha wara'aha wa arada an yulawisa zaila ismatiha sai ya tafi wurinta yana son ya je bata mata wato karan da take da shi ولم تجد لخلاصها ملجا بس سامو ta mafaka ba da za ta kubuta daga gare Bana fanadat bismi hadratil gausi sai sai kiran halaran gausi wa qalat tace algiyatu ya gausu algiyatu ya gausa sakalaini algiyatu ya shekha muhyiddin algiyatu ya sayyidi abdul qadir wanda ai ba an fassara ba duk kun abin da tace fa fi lokaci a wannan lokaci kana hadratul gausi yatawadda fil madrasa shi ko yana can nesa yana alwala a wani wuri a wata duniyar ba wa kana fi jilai na alani min al a lokacin nan a kafarsa akwai takalma wanda aka yi shi da katako yanzu ka taba ganin takalmin katako fa nazahu ma sai ya cire wannan takalma min rijlaihi daga kafafunsa wa ramahu ma ila tarfil gari sai ya jefa inda wannan kogon dutsen yake wa qabla wujudi al-fasiq ila muradihi kafin fasikin ne da annabi wa Allah na take wa salam da ala ne asiri ta kalmar sun je dan saba karama sun dangure shi aka suka buje shi wa sara ya gurbani rasahu ta kalmar nan suka yi ta dukan mutumin nan aka su kadai hatta mata har ya mutu ثم أخذت المرأة النعلين المباركين sannan wannan mata ta ɗauki wannan takalma guda biyu masu albarka wa ja'at ma ila hadrat al ta kawo su wajen gausi wa akhbartu an haliha ta ba da labarin abin da ya faru wa ma jara da jama'a hudur jama'atin bayna yadayhi ta ba da labarin abin da ya gudana da ita a lokacin ko mutane sun zo wajen gausi to kun ji ta kalma masa duka har sai kashe shi yanzu ka gashi bai aikata zina ba balla aka kashe shi a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jefa mutum sai magidaci ne a yi amma ko da ya zina saurayi ba a kashe shi yanzu takalman gauci sun yi sa'adi nan sun kashe mutum bayan bai kai da gauci bayan bai kai da yanzu na ba to abinda muke so kawai ga wurin mutanenta ta kun san so suke su ɗauke hankali waɗannan ababen wallahi kake ɗaya ne cikin ɗari na abin da ke cikin sufiya na tijjaniya kaɗan muka kawo na ƙadiriyar ma kaɗan muka kawo amma kun san me yasa suke rigima akan zahiri da su na farko saboda abin da na faɗa a baya na biyu kuma sun san tun da malam ya fara bakwako wannan kare bakwako sauran bari su shagaltar da malam a yi rigima akan ilimin batini da zahiri kar a faɗi sauran illar su siyasa ce ba sa so a gane saboda haka sai su tsaya a yi rigima akwai batini akwai zahiri har kiyama ta tashi ana ta rigima ba a san mawaye da gaskiya to sai mu kwakwako wannan shi yasa wancan lattan muka ce mata sabon aiki in kun yi inkarin zahiri da batini to wancan kasidin da muka karanto na Hausa ba wanda shirhi ne su ma ƙarya ne su kuma yaya suke su kuma shi ma ƙarya ke masa yana dare ko ba yana dare ba ba sai bayani ba ko dan ya bararantar da zimmarsa ko kuma su wannan guda uku salatu rabi'uhum da suka yi magana a lokacin a cikin abin wanda suka yi magana a lokacin nan da ba sai su barrantar da shi ba su sake yin gamamman taro su barrantar da shi kaji ba abin da yake cewa yana aiki da kun fayakun amirul auliya yake tun azal hadarar ama'u agun da ba mai ja da shi da ita idan ka tashi kai magana kana a ka ko ka tuna, zaman bagada da ba zaman bagada da baya hana ya ganka ya je ka ko a ina wannan duk sifofin wani ne sifofin Allah subhanahu wataala ne fa ake bai wani mutum yace da ruwa tsaya ya tsaya ruwan sama kenan yana zuba sai ce kai ruwa tsaya sai ya tsaya yace gurgu tsaya ya tsaya gurgu yana zaune ba da kafa sai kai tashi tsaye sai tashi ya tashi gaban su yayi tafiya ya zabura ko ina da ina yace cikin tasarifu babu yake cikin imdadi babu yake cikin tamkini babu yaji iqama shehu ko a ina shaqiyi ko sa'idu duka wai dan wuta ko dan aljanna ba kenan abinda a lauhi an ka saka wai abinda aka rubuta a lauhi mafuzi yana kallon sa shehu duka wai idan ya kai yana kallon yana kallon lauhi mahfuz kamar tafin sa ko a ina a duk inda yake na kallon sa kamar lauhi mahfuz wai kashin kaza da an ka dafe ya tara kashinta don sharafi ta tashi saboda shi ta tafe gare shi madan farar masana kaza ce aka dafa sai aka cinye ta sai kashin aka tattauna sai aka jefar sai ya zo ya tattara kashin sai ya daddabe ta ce ke tafi sai kawai aka kaza ta tashi furta dafe a jikinsa saboda tsabagen sharafi saboda tsabagiyar karama to abin da muke so shine sai a fito fili a yawa al'ummar musulmai bayani dangane da waɗannan al'amurra shin gaskiya ne duk sufaye sun yi da abin nan kage muka yi musu wannan da tafi duk babu su in kage muka yi musu sai su fito su yi taro su tsare mu ai ga littattafan da suna nan a laburare ko suna nan a su amma abin da yasa suna ribantar mutanenmu saboda wannan lahiya ta mu Allah ya albarkace ta da mutane masu son Allah masu son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai aka ba su abin a gungunce ba yadda za su gane ba sai aka lullube abin kura ta zo kirkiri da fatar akuya ta shiga cikin jama'a ta suke yau ga akuya da akuya ba san ba a kura ce to abin da yake faruwa kenan yanzu da abin da yasa suke kumfan baki tafiya ta fara tafiya mutane sun fara fahimtar ina aka sa gaba karatu yana ci gaba dan saboda haka dole za su yi rigima kuma ku lura musamman su waɗanda suka fara yin rigima da farko har yanzu ina ƙara tabbatar da wannan madogarar addinin musulunci ita ce qur'ani da hadisi duk wanda bai san qur'ani da hadisi ba ba a lissafta shi a matsayin malami duk ilimin ko da ka sani in dai ba ilimin qur'ani bane ba ba ilimin hadisi bane ba ba a lissafta ta a matsayin malami yanzu inda za ka karanta wa har ka haddace muku tasar da ka amma baka san ilimin hadisi ba ko daya baka san qur'ani ba ko daya a duniyar malaman usulin fiqh kai muqallidi ne muqallidi kuma ba a kira shi da suna malami har yanzu hujjar shi bata wuce waje wajadna aba ana kazalika yafa'aluna ba har yanzu ba ya da dalili a hannu domin dalili na hannu karara shine qala Allahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ko bai san shi ba yanzu ka duba yanzu wanda suka yi magana ta farko wanda muka yi musu da martani a kasar na farko ai mun yi magana muka ce yanzu idan ka tashi karanta qur'ani a garin nan ba za ka je gidansu ba saboda ba san gidansu da qur'ani ba kowa ya san a garin nan ina ne gidajen qur'ani suke ko ka je wajen malam Ibrahim Abubakar Ramadan tudun nufawa ko ka je gidan marigayi goni dan zarga wajen dan goni Yahuda ko ka je wato ainihin a gidan malam manzo da arzai nan ma wuri ne na karatun qur'ani akwai mahaddata a wajen ko ka je wato ainihin tsangayar malam dan binni ko ka je tsangayar malam dan kwandare nan ne aka sani da qur'ani amma ba za ka je can wajen ba saboda ba su san qur'ani ba sun shagalta suna ta karanta karamatul auliya sun farko idan ka tashi har karatun mukutasar fa ba a zuwa wajen su dan musu san shi ba har karatun mukutasar idan ka tashi karatun mukutasar a garin nan fiqh malikiya wajen gwalaka madabu kuma idan kuka lura shi wannan malami abin da yake so batun farko ya saba dukkan al'ummar musulmai saboda dalilai kamar haka idan an tashi daukan azumi ba a dauka da shi saboda bai da dukkan musulman Kano ba bai kuma yadda dukkan wani jawabi da sarki zai yi ba ɗauki dauki azumi idan an tashi ajiwa ba a ajiwa da shi ba a hawan idi da shi ba a sallar juba da shi wai amma da ɗaliban su suka so su kare shi sai suka ce wai abin da ya sa baya zuwa sallar juma'a wai abu ɗaya ne wai idan ya je juma'a yana jin almajirai suna cewa ma'aikin Allah wai saboda sai sauki ya dauke sai faɗi su mambe wai ma'aikin Allah sai faɗi haka sai faɗi suman yanzu mutum duk wanda yake zuwa juma'a masallacin cikin gari ya san idan aka yi kiran sallah a masallacin gidan sarki ana ji a gidan can amma su kuma ba sa zuwa sallan juma'a baya zuwa juma'a saboda me bai yarda da sarkin ba bai yarda da limamin ba tun da farko ma da da gangama mutanen Kano suka yi tirgima da izala cewa izala sun musu abin ga wanda ya musu alƙaƙai tun farko bai yarda da azumin su bai yarda da sallan su bai yarda da sarkin su bai hawan idi na yake daban sallan idi ta su suke daban to me yasa duk mutane ba sa lura da wannan to saboda haka mutanen suna son su kafa wani daula ne ta su ta daban shi kuma wancan ɗayan da ya taho kwanan nan yayi jawaban da ya yi maganganu na kuskure masu tarin yawa cikin abin da ya shafi Qur'ani alhamdulillah mu ɗalibai ne a fagen ƙur'ani, ba mu ce mu malamai bane ba yanzu amma mu dalibai ne fagen Qur'ani kurakuran da aka gina waɗannan za mu zo mu kawo su ƙarara a wata lacca da za ta shafi ulumin ƙur'ani a wani lokaci a kusa ko a nesa ubangiji dai shi ya san lokacin da ya fi dacewa muna fatan ya zaɓar mana lokacin da zai fi zama daidai yana son ya tabbatar da cewa akwai ilimin batini da zahiri cikin qur'ani wanda qur'ani tun daga farkon sa har karshen sa komai yana nuna cewa fili yake dalla dalla ga dauki dukkan ayoyin alqur'ani me ake siffanta qur'ani wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin menene tibyanan bayani illa illa li kulli shay'in da kowanne abu ba abin da yake koyi cikin Qur'ani ba wani batini da abin da yake cikin Qur'ani zahiri ne innahu qawlun faslun wa ma huwa bil hazl magana ce wadda take fili karara wadda take ba boye take ba ba ta bukatun sai wani ya zo ya shiga kwana ya ce maka kaza aka ce to amma wai irin waɗannan mutanen su ne waɗanda yanzu kuma wato a bayan dukkan waɗancan kurakurai da ke rubuta cikin littafin su ne kuma za su fito har su wuce gaba har su waɗannan kashin na farko kwanan nan suka yi wani tattaki suka je gidan mai girma gamna wato suka kai ƙara suka ce wai ya kamata a yi canji dangane da hukumar alhazai ta jihar kano akwai waɗansu tangarɗa a cikinta na farko dai wato ainihin a cikin ta wai akwai waɗansu wai a aikin hajji da ya wuce an ɗauki yan wahabiya duk su ne suke ta wa'azi to malaman da aka ɗauka ko sun san shugaban masu wa'azi a aikin hajji da ya wuce shine malam isa waziri kuma akwai malam nasiru mustafa tsohon malamin makaranta tsohon alkali kuma akwai wato faruku dan gidan malam sani kafin gaita kuma akwai wato ainihin a malam hayatanku akwai malam baffa aminu wanda yake darakta ne na ainihin a islamic education department wanda yake karkashin ma'aikatar ilimi suke to duk waɗannan su ne zala waɗannan da su ne wahabiyawa ke nan su malam isa waziri su malam ba su wahabiyawa ne waɗannan su ne malama amma kun san sirrin ne zan da yake damun su su wanda suke so duk wanda za a kafa a kowane matsayi na gwamnati ba hukumar alhaji ba ko ina ne ko a gida ne ko a ina ne a sa wani mutum wanda suna daga gida da remote control din su suna sarrafa shi yadda suke so sai abin da suka tsara shi dai amma in ba haka ba ai tun da ma ake ma a tarihin aikin haji na dai yake shekaran da su sai gabata ba a taɓa cin nasara aikin haji ba a jihar Kano irin wannan shekarar da ta gabata da dukkan wanda ya je aikin haji ya ga wannan abin mamaki shine gwamnatin jihar Kano ta tsara hukumar alhazai ta tsara ma'aikatan tsaro ta tsara security ta yi menene wanda duk sun je sun kawo mata report akan ayyukan da aka yi da ingancin su wa amma yanzu wani mutum yana da gida wanda ko juma'a baya zuwa wai shine zai zo cewa aikin hajjin da aka yi ba daidai aka yi ba wai kuma akwai laifin da aka yi wa a cikin laifin da aka yi wai ba a yi wa shugaban kasa addu'a ba ma'ana wai yana tuhumar su malam Isa wai ba su yi shugaban kasa addu'a ba wannan kenan wai kuma an samu wani mutum ya ce Allah yana sama to yake mas'alan istiwa'i ya yan uwa wannan shine dalilin da zai wannan shine magana ta kusa da karshe kalmar cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sama abu ne da ubangiji ya tabbatar da shi a cikin ayoyin alkur'ani masu tarin yawa da hadisi masu tarin yawa domin ubangiji ya kawo kalmar istiwa kalmar istiwa a cikin harshen larabci tana daukan ma'ana uku waɗansu malaman sun kara cewa tana daukan ma'ana hudu amma sun sun fi shahara kalmar istiwa ita kan zo ta yi ta'addi da lafazin ala kamar a ce istawa alal arshi kamar a ce sun sun alaihi litastawu ala zuhurihi a kawo istawa a kawo kalmar ala kalmar istawa kuma tana yin ta'addi da ila huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna kaga sai ce ila bai ce ba ala kalmar istiwa'i tana zuwa ba tare da ala ba ba tare da ila ba ita kadai mujarrada kamar da Allah ya ce ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma bai ce ba wastawa ala bai ce ba wastawa ila sai ce wastawa sai ce atainahu hukuman wa ilma duk kamusin da zaka duba larabci ka duba mun yi sana Fairuz Abadi ko lisan al-arab na ibn manzur al-ifriqi ko as-sihah ko muhtar as-sihah ko tajul arus ka duba duk kamusin da kake da shi ko ka duba al-majmu' al fi garibai al-qur'ani ka duba duk waɗannan da suke magana kan ɗaiɗaikun kalmomin larabci za su ce da kai kalmar istawa in ta zo da lafazin ala to tana nufin ɗaukakuwa akan abu don haka ne Allah ke cewa shi ne wanda ya halitta muku wato dabbobi na gida da kuma dabbobi na ni'ima sai ce ni tastawu ala zuhurihi don ku daidaita a kan bayan wannan dabba kamar raƙumi kamar alfadari kamar doki litastawu ala zuhurihi dan ku daidaitu a kan gadon bayansa wa tadhkuru ni'mat rabbikum ku tuna ni'imar ubangijin ku idza tawaitum alaihi yayin da kuka daidaita a kansa shi wannan rakumi ko jaki ko alfadali wa taqulu kuna masu cewa subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wai da aka ce ni tasawu ala zuhurihi kaga nan ya nuna kenan daidaituwa akan ne akan bayan dabba amma idan kalmar istawa ta zo da ila to tana nufin alqasadu ai da ila kaza ya nufaci kaza kenan sun mastawa ila sama'i kenan amma idan ta zo ba ala ba ila tana nufin da haka ce banan ma balaga dahu wastawa atainahu hukuma ilma wato wastawa a nan gurin ai istakama ya daidaitu in istakama wa kamula ya daidaitu kuma ya cika a nan tana nufin ya cika bayan da yana da tawaya tunda da can an tsince ki yaro dan karami ko har mutanen gidan Fir'auna suna cewa qurratu aynin li wa laka takatluhu asa an yanfa ala harata kizahu walada to sai sai Allah ce walamma balaga ashiddahu yayin da kai girman sa wattawa ya daidaitu ta fuskar girman jiki da hankali A sai na sai muka bashi shari'a kenan sai muka turo shi zanto annabi to duk inda Allah ya magana istiwa'in sa yana kawo ma'anan alani a wurare guda bakwai cikin alqur'ani ga su zamu je rinto su kamar haka aya ta farko cikin suratul a'raf إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يبت الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آية بيوت في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيء إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون آية أخرى تكن سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون aya ta hudu ta cikin suratu taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تيتني الرحمن على الأرض استوى آية نوعية تتلقي تلقي cikin suratul furqan الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا آية شدة cikin suratul sajada ita ce ne ita ce ne hamim ko kuma alif lam mim tilka ayatul kitab da ko تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض tun da ce yadda daidaita kan arziki sai ta kuma yana gudanar da al'amari daga yana ke gudanarwa min samai ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun aya ta bakwai cikin suratul hadid هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ma استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما wa فيها وهو معكم أينما كنتم wallahu bima ta'maluna basir yanzu wannan ayoyi guda nawa duk sun nuna Allah ya yarda ta kan me kan al'arshi to da suka ga wannan ayoyin za su ba su matsala sai suka ce ai istawa abinda ake nufi istaula ai ana nufin ya mamaye al'arshi mulkin ya mamaye al'arshi to sun manta lokacin da suke faɗin wannan ko sun jahilta lokacin da suke faɗin wannan lafazin istaula a ana nufin ya mamaye abin da da ba nashi bane idan muka dauki fassaran ku istawa alal arshi ya mamaye al arshi kenan al arshi ba mulkin sa bane sai ya mamaye ta ya kwato ta daga wajen wani kenan akwai wata kilancin mai ita nan gaba da zo ya shi ne lafazin istawa ke nufi sai kafa hujja wai da wani mawaki wai kadistawa bisiran alal iraqi min ghairi sayyidin aw min buhuraqi wani mawaki ne kirista ba ne kawo wannan rashin wajen da aka fahimta da shafi a cikin wakarsa wai ga shi ma wani mawaki ya ce kirista wa bishin al'adar iraki mai gaira saisin mai muraki wai bishin ya ma mai iraki ba tare da zubar da jirgin ba tare da takobi ba amma ta fuskar hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi hadisai ne masu tarin yawa amma guda uku za mu karanto mu hakura da su hadisin farko hadisin ma'awiya ibn al sulami muawiya ibn hakim sallam yace kanat li ganamun bayna uhud wal juwaniya ina da waɗansu tumaki da awaki da ake mun kiwon su a tsakanin uhud da juwaniya fiha jariyatun li akwai wata kuyanga ta da take kulawa da su fa hadha ta yawmin sai na je na nuna sai sai wato na je inda take wata rana fa hadha zata yawmin sai ta fita da wannan dabbobi wata rana wajen kiwo fa idza dhibu qad zahaba minha bi shatin sai ga kura ko kirkeci ya zo ya tafi da akuya daya daga cikin wannan guda wannan dabbobin nawa wa amara rajulun min bani adam ne ko mutum ne cikin yan adam na iya bacin rai fa asaftu fa asiftu sai na yi fa sakaftu ha sai na mare ta fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai na zo ran annabi da mutum tabbata gare shi fa zakartu zalika lahu na ambata ka gare shi fa azzama zalika alayya sai annabi ya girma wannan yake kai wannan da jina ka da girma shi ya zaka mare ta kuskuren da ne kura ta zo ta kwace akuya kuma sai ka dake ta laifinta ne fa qultu ya rasulullah afala atiku hasanatu ya ma'aikin Allah in yanta ta mana idan ya so sai in kankare abin da ne قال في النبي ادعوها je ka kira ta fa da da'awtuha yace sai na kira ta fa qala la tana zuwa sai annabi yace da ita aina Allah ina Allah yake qalat fi samai sai ta ce yana sama qala sai annabi yace wa man ana to ni kuma ni ne wa qalat sai ta ce anta rasulullah ya ke ma'aikin Allah ne qala sai annabi yace itikafa innaha mu'mina wato in ta ta wannan ai mu'mina ce wannan hadisi ne sahihi imam muslim ya rawaito shi da abu dawud da nasa'i hadisi ne ingantacce hadisi na biyu hadisin jabir dan abdullahi hudubar aikin hajji da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sanar da sahabbai ayyukan musulunci da shari'o'i da halal da haram lokacin da dai yayi bayani sai ce ala hal laktu, shin na isar muku da abin da shari'a ta ce fa qalu na'am sai ce eh fa ja'ala yarfa'u usbahu ila samai sai annabi ya rinka daga hannun shi dan yatsan sa zuwa sama wa yankutuha ilaihim yi haka kuma ya nuna sa dan yatsan bayan ya daga dan yatsan zuwa sai ya nuna sahabbai da wannan dan yatsa wa yaqulu na cewa allahumma shahad allahumma shahad ya Allah ka zama shaida kan abin da na faɗa muku annabi yana ishara zuwa ga Allah yana ina ina ko ina ko yana sama ga hadisin Abu Huraira wanda annabi ke cewa al mala'ikatu yataqabuna fikum mala'ikatu bil layli wa mala'ikatu bin nahari kullum akwai mala'iku da suke kai kawo akan ku ko mutane waɗansu mala'ikun da dare waɗansu da yini wa yastami'una fi salatul fajr suna tattaruwa a lokacin sallan al-fajr wa salatul asr da lokacin sallan al-asr thumma yarju alladhina yarju ilayhi alladhina batu fikum waɗanda suka kwana a wurin mu sai su hau sama zuwa wajen Allah subhanahu wataala kaji fa abin da hadisi yake fa yasaluhum sai Allah ya tambaye su wa huwa bayan shi ya san ya fi sanin abin da kowa ke ciki sai ce kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayana sai su ce atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusalluna ai mun baro suna mun je wurin da can suna sallah kuma yanzu mun baro suna sallah da suka ce atainahum mun je wurin suna sallah ko mun baro su suna sallah su daga ina suke lokacin da suke wannan maganar suna sama sun baro bayi a ina a ƙasa da suka je sama wajen wa suka je wajen Allah subhanahu wataala ga kuma hadisin irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku ji kan wanda ke sama dan wanda ke kasa da ku ji kan wanda ke kasa dan wanda ke sama da Allah na ko ina sai a ce irhamu man fil ardi yarhamukum man huwa fi kulli makanin kuma duk sun yadda fa ana karanta cewa an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi isra'i shi daga ina daga ina zuwa ina kai isra'i da annabi da ya kasa zuwa sama fa zuwa har sama ta bakwai aka yi sallallahu alaihi wasallam da aka yi zuwa sama ta wurin waje wurin Allah subhanahu wataala da ba sai je ko ina ba nan bayan duniya kuma in mutum zai addu'a yana daga annabi zuwa sama duk gaba ɗaya dalilan shari'a da na hankali da na fitara suna nuna ubangiji ya daidaita akan al'arshi daidaita da ta dace da duk ayoyin Qur'ani haka suka nuna a amintum man fis samai an yaktifa bikum al arda fa idza hiya tamut am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nazir wa huwa al qahir fawqa ibadihi wa huwa al hakim al khabir wa huwa al qahir fawqa qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون تنزيل من رب العالمين تنزيل من حكيم حميد wanda aka ce tanzilun min rabbil alamin an saukar idan aka ce an saukar ai dole sai akwai sama akwai kasa sannan da yake saukarwa tanzilun min rabbil alamin inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إليه يسأل الكلم الطيب والأمل الصالح يرفع وقال يا عيسى إني متوفيك ورافئك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون والله إما كاي مامaki cewa me yasa ba su san wannan ba sai ko mamaki ya barka idan ka fahimci cewa tun da suka tashi sufanci suke karanta ba su karanta Qur'ani da hadisi ba in sun karanta Qur'ani da hadisi da ba su yin karin wannan ba dan saboda haka ya jama'a wannan abu duk da muke faɗa ba muna faɗa ne dan mu more ba ba ko muna faɗa ne dan mu mutuncin wani ba muna faɗin hakikanin abin da su suka faɗa abin da yake rubuta cikin cikin littafin su waɗansu suna nan da rai suna da dama su yi inkarin abin in za su yi amma ba za su yi inkari ba ba za su iya inkari ba saboda su san wani ababa duk gaskiya ne don saboda haka kira muke musu mu muna kaunan su ne da alheri su karbi gaskiya su yi aiki da ita kar su dubi cewa wani ne ya faɗa ko wani ne ya faɗa saboda yanzu tafiya ta riga ta taho yanzu ka gafa ba a tunanin cewa waye zai karu daga wajen sufanci ya shiga cikin sufanci sun daina wannan tunanin kasuwar sufanci ta mutu ba sabo da yake shiga sai dai ana jin tsoron kan na suke fita daddannewa ake ku toke can kar wancan ya fita a ne haka mutane sai wancan yau ya fita can yau sai wancan ya can gurin in da mutum yana zuwa karatun bahar na a sama da rabi shi kadai a mota ta rasa ya su uku ta rasa ya su biyar to wannan shine abin da yake damun su wallahi tallahi ku sa karatun hadisi ku yi dan Allah sai ku kun karbu kaga da suka sa karatun hadisin sai aka samu abun nan illa shine yanzu akwai wanda yake karanta muwadda a cikin radio tun fiye da shekara nan amma ba a fahimta saboda ba a jin zahirin hadisin sai kisoshi sai labarai idan aka zo abin da annabi ya faɗa an faɗe shi cikin minti biyu ko uku ka fahimta ko ka fahimta ba amma idan aka zo kan ba wani mutum sai a yi ta buga maka misali labarin da da na yanzu a yi ta tatsuniya a yi ta kisa an yi mafarki da wani ya yi kaza a buga misali a buga misali da turare a buga da sabulu a buga da manja duk mutane da amma wallahi da za su tsaya su sa hadisin su karanta fi sabilillahi mutane su rinka jin kawai sako ne na kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane ba tsofanan ƙarya a ciki ba da fara a ciki kenan yanzu ma waɗanda suka sa sai muslim suka sa turmuzi yanzu ba a fahimta yanzu ko da gidan ba ka fahimta me yake cewa saboda yana ana tafiya yoyo a gurguje an tafi an tafi amma da an zo kan wani irkona tsaya tsaya ake ce an yi mafarki da wani takalmin sa kaza ai an ga wani malami ya taho lokacin da ya taho zai shiga halara tasa mutum saboda dari bakwai suna bin shi baya kowa ya sa takalmin sa a wuya ijilalan lahu dan girmama shi kuma abu na ƙarshe da nake so in faɗa muku jama'a waɗannan mutane fa duk suna yi ne dan gina kansu wallahi abin da yasa ku lura da waɗansu ababai yawancin ababai da ake na maulidi a da musamman a kadiriyance waɗansu duk yanzu na ka shigiro su da babu su. ka ga yanzu idan kana da gona a bayan gari dole sai kana zuwa kai-a kai da yan ba haka bota rana kawai wani shehi ya je ya bunƙasa ya ga gonar ka yana so sai kawai ya zo wani gidan tururuwa a wajen sai ce ai wannan kamarin wani na ne kawai sai a zo a zaɓe ta yanzu ka kwana na ko wani fili a wajen dala mutane da suka tashi sun san fili ne an je an kewaye zuwa ko wani wani dan bunsuru a wajen an kewaye wai wurin wani dan bukiyu ne to wallahi in kana da gona sai ka yi a hankali kana kiyaye kayarka kuma ka san abin da wani wani wani zuwa wani da aka yi yana son wani yana son gina kansa sai ya ga wani gidan tururuwa sai ya zo zai wuce sai ya fashe da kuka me ya faru aka Allah sai Allah sarki Ake wani wali burazo a ce ana yake da ba ya ce idan ya mutu ba wanda zai gane kabarinsa sai wali dan uwansa wani mai yake so yi Allah sarki wali burazo a ce ana ake wai ko ku san shi ta ba kun san me burazo a larabce bayan gida alga'id shine burazu wali burazu wali barazu wannan kenan to wannan duk sauke wannan sai ga shi a cikin karatu da ake da azumi wanda ake sa a kafar watsa labarai ta jihar Kano da na asar fa na zaune ana karatu ɗaliban shehi na karatu kawai sai ga shehi ya taho da gurasa a hannunsa cikin azumi fa da gurasa a hannunsa rana ba ta faɗi ba sai mutane suke tawa maki to da yake dama ka san akwai damfara ne a cikin abu shine karatun sai dan zai ce to kila jama'a za su yi mamaki sun gama ya fito da gurasa a hannu kuma rana ba ta faɗi ba sai a kwarai gaske za a yi mamaki to abin da ya faru shine yanzu daga madina yake kun san akwai bambancin lokaci tsakanin mu da su sun san yanzu an sha ruwa ya biyo ta kofar masallacin annabi sai ga gurasa a hannun wani da sai ya sha'awa sai ya karba yanzu kun nan daga madina ne ga gurasan da sai ita ma gurasa ina madina ce wannan ba za a kafar watsa labarai ake yin sa a fili a sarari a fili to kuma abu na karshe da yafi wannan muni ne shi mai karatun a wani karatu a wani lokaci wannan fa duk sun yi asiri duk kuna da kaza din makila shi mai karatu da ya karatu a wani lokaci sai yake cewa yana faɗin falala sai yake cewa wai idan aka tashi tashin kiyama ne za a zo ran tashin kiyama a buɗe aljanna a ce annabi ne zai fara shiga sai annabi zo kofar aljanna yake shi ba zai shiga ba har sai ya gano wato shehu abdulkadir idan shehu abdulkadir ya zo sai shi kuma ce shi ma gaskiya ba zai shiga ba har sai ya ga shehu usman dan fodiyo to idan shehu usman dan fodiyo ya zo sai wuri ga shi kuma ba zai shiga ba shi ma sai ya hango sa sai ya hango mana dan malam ya zo to kenan to yanzu a nan gurin da malam da shehu abdulkadir da shehu dan fodiyo da annabi wa ya fi wani kenan Ka ga kashin duwa fi su ko tunda kowa ba da hanzari ana da hala wato shi sai da zo ana da hala da hake nan a kafar wasu labarai ba. amma shi wancan ɗayan kun san abin da ya dame shi ne, wato ya ɗauka lokacin da ya zamanto sarkin yakin fada da mala abubakar gumi ya ɗauka cewa za a ba shi halifanci to sai aka buga sai ya yi cin ya samu halifan yanzu saboda haka da kowa ma rigima yake Allah ya fara nuna musu matsayin su ne tun daga nan to don saboda haka abin da muke kira ga su ɗalibai ba ma tuhumar ɗaliban su kan suna san Allah suna san manzansa wallahi suna da san Allah da manzansa illa iyaka ba ta ba a gungunce a sakan muku mara ku karanta Qur'ani da hadisi sai ku fahimta kuma inda suke tsorata ku kasan tsorata mutane yanzu abin da yake damu su sun tsorata masu kuɗi sun tsorata ɗalibai suka ce dan mai kuɗin da ya sai ya su da shi ba zai kuɗi ba sai ga wadannan sun yi kuɗi sun gina masallaci da makaranta ko ba sa da shi kuma duk ɗalibin da shehi ya yi fushi da shi ba zai samu albarkar ilimi ba yanzu mu ga muna gurin tun nan sai ya tafi shi da shi da suke fushi da mu amma kuma shi gaba da muke samu alhamdulillah har yanzu ba bayan muka yi ba to yanzu sai mutane su fara ce a'a to in kun ce dan mutum ya yi kaza ya bar shehi shehi ya fi shi da kaza ya wannan mutumin gashi ya saba shehi ya fito shi ya faɗa ba abin da ya same yaya malam dr ahmad ya saba shehi ya fito shi ya faɗa ya faɗi kuskuren sawu ya faɗi kuskuren wane ne ba abin da ya same yaya da tsarin mai gari halin da tafi yau tun fiye da shekara goma sha suna nan a rubuce da larabci har ma duk nan kasar kan sa wanda zai iya ba shi asa sai barkani suka je suka samu sojan haya ya wani littafi wanda zai bashi ansa duk wani maulidi da ana ne sai ne masa amma har yanzu ko ba abin da ya same shi kaga wannan sai canza ya tunani ce to a sai shehi bai da iko kenan kan waɗannan mutanen abin da zai dame su kuma za su ganku da motoci kuna da aikin yi kuna da mukami a gwamnati kuna da menene kuma duk ba tare da shehi kuma abin da ya same ku saboda kuna tare da Allah wa alallahi fa falyatawakkalul mu'minun وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تعتدون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ba ke nan ba duk wanda ya fahimci wannan ayoyin ba za a yi masa barazana ba ka jarraba ka ɗan yi tawa idan sati ɗaya da zama yi same ka ba abin da ya sami ka Allah ka tafi ke nan. ka jarraba da zama zai same ka karo ɗaya ne ko da zaki ya kamata a yi ko da haka muke jan hankalin waɗanda suke mabiya waɗanda suke masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to su yi kokari su fahimci cewa soyayyar Allah da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana tabbatuwa ne ta hanyar bin Allah da bin manzon sa Imam Shafi yake cewa kullul ulumi suwa al-Qur'ani masghalatun illa al hadisa wa illa al-fiqha fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين إمام أحمد بن حنبل كويت سوى دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى فالشمس بازغة لها أنوار hibatullah ibnu asakir babban malamin tarihi yake cewa la qawlu shaykhi an ba'ani fulani wa kana min al a'immati an fulani ila an yantahi al ahla li qalbi min mu'anasati al qiyam wa mustamilin ala sautin fasihin أحب إلي من صوت القيان فإن كتابة asari tarka. بصاحبها إلى غرف الجنان وحفظ كلام خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان wannan shi ne abin da malamai suka tabbatar ka bi Allah ka bi manzansa sallallahu alaihi wasallam a nan za ka tsira duk abin da ka bi ba Allah ba manzansa ba zaka bata wa kanka lokaci ne atiqu Allah wa atiqu ar-rasul la'allakum wallahu wa rasuluhu an yurduhu in kanu mu'minin ya ayyuhalladhina amanu atiqu Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa atiqu wa rasulahu wa la fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna ma'as sabirin in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wa ma ataakum ar-rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allah shadidul iqab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah tanfa'uhum da shafi'in yana ne kin yana inda yaqini irin naki suka yi da ba su ga wata mace nan tunda shi a aqidar sa yaqinin sa wato ka sa bi yaqini to ka daina ibada ba komai akan ka kuma ga kuma abinda Abu Ali wafa yake cewa yake wa ba'dal fana billahi kun kaifa ma tasha fa ilmuka la jahalun wa fi'luka la wizru yake wa ba'dal fana billahi kun kaifa ma sha. in ka riga ka yi fana'i a cikin lamarin ubangiji to daga nan ka aikata duk abin da kaga dama fa in muka la jahalun duk abin da ka faɗa ba jahilci bane ba duk ilimin da ka kawo ba jahilci bane ba ilimi ne wa iluka la wuzuru duk aikin da kai ba laifi bane ba in dai ka kai matsayin fana'i to magana ta riga ta kare ya aikata duk abin da kaga ga dama babu komai akan kanka. to wannan shine abinda Abu Ali Abu Ali al-Wafa yake faɗa kenan yace fa ilmuka na menene fa ilmuka na jahalun wa wizruka wa fi'luka na wizru duk abin da ka aikata babu wani laifin komai a kanka to wannan shine sirrin da yasa suke son su tabbatar da ilimin batini dan in aka rushe shi sai shari'a babu yanda za a aikata shi ya aikata shi ya aikata sako ka yanzu kaga ai shehunan suna barna ana ji ana gani kuma ana daure musu gindi da wanda zai zalunci da wanda zai damfara duk suna ji suna gani ana gani ana kare saboda sun fakewa mabiyan su cewa akwai ilimin ne kai yanzu a zahiri ne kai baka yi wasuli ba ko baka yi fana'i ba shi yasa ana kake ganin cewa laifi ne amma abin da aka yi al hakika ba wani laifi bane ba to shi yasa suke son su tabbatar da wannan ilimi na zahiri ko na batini na batini na saboda su samu shiga abin suke matashiya ta gaba ma'al qadiriyya marasan ukra wato mu da qadiriyya a wani karan dai karo na biyu mu da qadiriyya a karo na biyu wannan babu ban rubuta komai a kansa ba saboda tsirowa zan yi daga littafi kai tsaye ta kasan kawai rubuta a cikin farar takarda ta amma maganar a littafi za mu karanta kai tsaye akwai littafi na kadiriyya da suke kira ta tafrihul khatir tafrihul khatir في مناكب تاج الأولياء وبرهان الأسياء الشيخ عبد القادر الجيلاني كو الكيلاني sunan littafin kenan to idan ka duba cikin wannan littafi a shafi na goma sha hudu suka kawo wata kissa da ke nuna cewa ma laifi ne ka ambaci sunan shehu abdulkadir in baka da alwala eh abin da suke cewa almanqabatur rabi'a fi halaki man zakara ismahu bi ghairi taharati matsayi na wuta da yake da shi halaka ne mutum ya ambaci sunansa ba tare da tahara ba amma kun ma'ufi ufi amma daga baya an yafe wannan daga baya bari ku da kissa abin da ya faru shi ne. wai wata rana jijiya abdulkadir ya kashe kansa suna nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da duk aka ambaci sunan sai abdulkadir sai a ce wato mutum ya halaka sai kakansa annabi ta dace utruk hadhihi alhala wa sayaji'u zamanun yadhkuruna na Allah wa ismi bi ghairi adabin wa hurma ya kamata ka hakura kai ma nan gaba lalacewar mutane za su zo su ambaci sunan Allah da na ma ni annabi ba tare da sun girmama sunan ba to kai ma sai ka hakura da naka saboda kar halakan mutane ta yawa to fataraka rahmatan lil umma daga nan sai ya abu zakarin sai ce to daga yau ya ce ya yafi kowa ya iya ambata sunansa ba ba alwala ba komai wai rahmatul lil umma wannan ya haka ne din tausayin al'umma wato ba ma Allah ne ya ba shine ya yafi da kansa ce daga yau ba komai sai shafi na 23 shafi na 23 ga abin da suke cewa fi najati fasikin bi jawabihi ba'a بعد menene bijuwarihi bi Abdul Qadir fi su'ali munkar wa da lahu wai akwai wani fasiki da munkar da nakir suka masa suka zo za su shaka shi a cikin kabari sai ne ma'azin shi Abdul Qadir da abin yadda ya faru yurwa annahu kana fi zaman da gausi rajulun fasiqun musirrun ala dhunubi a lokacin gausi an ruwaito cewa akwai wani mutum fasiki mai ci gaba akan ayyukan sako walakin tamakkanat mahabbatul gausi fi qalbihi al mahjubi sai dai shi nan mutumin soyayyar gauci ta tabbata cikin zuciyarsa duk da sakon da yake to amma dai ya damu da ke yana son gausi falamma tuwfiya da fanuhu lokacin da ya mutu sai aka yi aka binne shi fa ja'ahu munkarun wa nakirun wa sa'alahu ma rabbuka sai munkar da nakir suka suka tambaye shi wani da ubangijinka an gane ko wa man nabiyuka wa ne annabinka wa ma dinuka wa menene addininka fa ma fi kulli su'alin cikin dukkan wannan tambayar da suka masa sai ya amsa masa da cewa Abdul Qadir da an ce man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir ma dinuka yace Abdul Qadir فجاءهم الخطاب من الرب الكبير sai ga wani sako na musamman na gaggawa ya zo daga wajen ubangiji mai kudura yace ya munkaru wa nakiru in kana hadal abdu min al-fasiqina lakinnahu fi mahabbati muhabbubi as-sayyid abdul qadir min as-sabiqina yace in wannan bawan yana cikin fasikai to amma dangane da soyayyar da yake wa shehu abdulkadir soyayya